This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. Ko kuma ku ji mu ta intanet a voahausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan la'asariya da kwatan kunanan lahiya. To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin noma tushen arziki wanda yau zai fara yin bayani akan wani shirin yaƙi da yunwa a jamhuriyar Nijar, amma kahin nan muna tahe da rahoto daga jihar Gombe. akan matakin da majalisar dokokin jihar ta ɗauka cewa ta amince gwamnan jihar mai ci ya yi tazarci a zaɓe mai zuwa. haka kuma za mu ji ta bakin wani masanin ilimin dokoki da tsarin shari'a shin ko majalisar dokokin jihar ta gombe tana da hurumin yin hakan sai kuma rahoto daga jihar adamawa game da wani shirin da aka bankaɗo na neman dakatar da gwamnan jihar daga jam'iyyar pdp sannan mu ƙara da ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labarin mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Firaministan Turkiyya ya ce zanga-zangar da aka yi kwanan nan a ƙasar wata ƙafar ungulu ce kawai da aka shirya wa gwamnatin ƙasar. Recep Tayyip Erdogan ya faɗi yau talata cewa an shirya zanga-zangar ce da niyyar yin lahani ga mutunci da kuma tattalin arzikin Turkiyya. Mr. Erdogan ya ce manufar masu zanga-zangar ita ce su hana Turkiyya miƙewa ya ce wasu cibiyoyin cinikayya da wasu gungun kafafen yada labarai ne suka yi amfani da masu zanga-zangar don gurgunta tattalin arzikin Turkiyya, tun da farko dai a yau talatar ɗaruruwan 'yan sandan kwantar da tarzoma cikin ɗamara sun shiga dandalin taksim na birnin istanbul suna ta har barkonon tsohuwa da ruwan zafi kan wani ɗan gungun masu zanga-zangar kyamar gwamnati wasu masu zanga-zangar sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu da kayan fashe-fashe 'yan sandan sun ciccire kwalayen masu ɗauke da saƙonnin masu zanga-zangar da suka makala cikin wato jikin wani ginin da ke fuskantar dandalin suka maye gurbinsu da tutocin turkiya matakin da 'yan sandan suka ɗauka ya zo ne bayan da mr ozagan ya amince ya gana da masu zanga-zangar ƙin gwamnatin a gobe laraba wani babban mai shiga tsakani ya ce ba bisa manufa gwamnatin mali da 'yan awaren kabilar azbunawa sun amince da wata yarjejeniyar da ta tanaji gudanar da zaɓe a watan gobe kuma gwamnati su koma cikin birnin kidal da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen ministan harkokin wajen burkina faso jibril basol ya faɗi da daren jiya litini cewa sassan biyu na kan nazarin kundin yarjejeniyar kuma yana kyautata zaton a yau talatar nan za su rattaba hannu a kai. Basel ya ce komawar sojoji Kidal wani muhimmin batu ne a tattaunawar kwanaki ukun da aka yi a birnin Ugadugu, wadda shugaban Burkina Faso Blaise Compaore ya jagoranta. Mali na bukata ne ta sake dawo da ikon gwamnati da kuma matakan tsaro a Kidal. wanda kungiyar awarin azbunawa ta mla ta kwace a farkon wannan shekarar 'yan tawayen sun kwace birnin ne bayan da sojojin faransa suka fatattaki mayakan islama da suka mamaye arewacin mali na tsawon watanni goma to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙasar China ta sake samun wani gagarumin ci gaba a yunkurinta na gina tashar sararin samanta bayan da ta ƙaddamar da tashar sararin samanta mafi tsawo mai ɗauke da mutane. Kumbon Shanzu 10 wato maɗaukakin kumbo ya cilla sama a yau talata daga wata ma, wato uh, da ke can hamadar gobi ta ƙasar China a idan shugaban China Xi Jinping da sauran manyan mutane. kumbon da ke ɗauke da 'yan sama jannati uku ciki har da mace guda a wannan tafiyar sama ta tsawon kwanaki goma sha biyar wadda ta ɗara tafiyar bara makamanciyar wannan da kwanaki biyu Kumbon zai haɗe da ɗakin bincike na tiangong wan da ke sararin sama wanda shine samfurin babbar tashar sararin saman da za a gina haɗe kumbon da ɗakin binciken da kuma wasu gwaje-gwajen da ake niyyar gudanarwa kan na'urar muhimmin matakin farko ne a shirin gina tashar sararin sama ta dindindin wanda shi ke china ke fatan kammalawa zuwa shekara ta da ashirin shirin na sararin saman china ya ci gaba sosai cikin 'yan wato ɗan ƙanƙanin lokaci ko da yake can baya yake a matsayin na amurka da rasha ta fuskar fasaha da azanci A shekara ta dubi da uku ne China ta fara tura ɗan sama jannati sararin bahana, Bayan shekara biyar sai ta kammala balaguran sararin samanta. Ya zuwa yanzu dai China ta aiki da 'yan sama jannati goma sha ɗaya zuwa sararin sama, ciki har da mata biyu a balaguran sama sau biyar. Wasu bama-bamai biyu sun tashi daura da wani cajin ofishin 'yan sanda a tsakiyar Damascus babban birnin ƙasar Siriya suka halaka akalla mutane goma sha hudu. Fashe-fashen na yau talata sun addabi wajejen dandalin almahjeh na babban birnin ƙasar. Gidan talabijin na gwamnati ya ɗora laifin kan abin da ya kira 'yan ƙunar baƙin waken 'yan ta'adda ya kuma ce wasu mutane kuma talatin da ɗaya sun samu raunuka. gwamnatin siriya dai kan yi amfani da kalmar 'yan ta'adda kan 'yan tawayen da ke ƙoƙarin hamɓari shugaba bashar al Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai haɗkwata a Burtaniya ta ce waɗanda suka mutu sun kai goma sha biyar kuma wasu sun samu raunuka da dama. Ƙungiyar ta ce ɗaya daga cikin fashe-fashen na ɗan ƙunar baƙin wake ne cikin ofishin 'yan sandan, sannan na biyu kuma a wajen ofishin ya tashi. Ibrahim ka almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniyar. Majalisar Dokokin Jihar Gombe ta ce ta amince gwamnan jihar ya zarce a zaben shekarar 2015 idan Allah ya gwada mana kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. a jihar gombe a duk inda ka ga taron mutane fiye da uku babu wani abin da suke batu a kai sai na hukuncin da 'yan majalisar dokokin jihar suka zantar na amincewa gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo talban gombe da nemi yin takarar yin tazarce a karo na biyu ga karin bayani daga bakin kakakin majalisar jihar ta gombe sunana inuwa garba kakakin majalisar dokoki ta jihar gombe bayan zama da muka yi na dukkan mu 'yan majalisar mutum 24 mun amince da mai girma gwamna ya yi takara a alif 2015 kun shaurari kun ji ta bakin jama'ar jihar gombe kwarai da gaske ai su muke wakilta shi yasa idan muka yi doka ta shafi kowa a jihar gombe don mu wakilansu ne don haka mu 'yan majalisa mun amince ya yi takara kuma doka ta yadda har yanzu ba a gyara kundin tsarin mulki aka ce mutum ba zai iya neman na biyu ba akwai masu zuwa kotu akan wannan alamar bismillah eh. na ce bismillah in mutum ya je kotu a wani hurumi muna da dama yanzu ba ninga ma idan muka yi resolution ya zama dokan jiha ne kuma resolution din mu bai hana a yi primaries ba resolution mu bai hana a yi zaɓe gama gari ba amma wannan matsayi ne na 'yan majalisar dokoki na jagome mu 24 to shi gwamna ya amince da wannan amincewa da hukai akan ya mai takara ba mu yi don mu nemi ko ya amince ko kare amince ba mun ba da ba'asi akan abun da muke ga ya dace in ko ce bai amince ba to bai mana adalci ba shi gwamnan kenan kwarai da gaske to sai dai kuma ko me sauran jama'ar jihar Gombe za su ce dangane da hukuncin da 'yan majalisar suka dauka sunana Suleiman Hassan ni ne shugaban jam'iyyar CPC na jihar gombe abin ya ba mu mamaki wannan shine tabbacin cewa dan majalisar da yake gurin ba wakiltar jama'a yake yi ba domin inda wakiltar jama'a yake yi ya san ciwon talakan da yake waje babu abin da rage mana sai mu jira ranar zaɓe a kawo akwati su tsaye da nasu dan takara mu tsaye da namu dan takara in muka jefa ƙuri'unmu sai a kirga a gana suwa suke da rinjaye wanda ya ci sai a je a bashi ta yi aikin da ba ma a huruminta ba ce saboda ba ma hurumin su bane su ce sun tsaye da dan takara ba hurumin su bane su ce sun zaɓi dan takara su suka gamsu ba a gaya wa makaho ko miya akwai gishiri ko ba gishiri sun yi aikin banza sunana bala sani isa ni ne organizing secretary na jiha na nebo to nebo na angwaje kada fari abinda zan ce shine yan majalisar jiha sun yi dogon tunani allah masu albarka wannan shine abin da ya dace su yi kuma sun yi daidai ni ba tuntube ni ba sai dai na gamsu da abin da suka yi sunana suleiman badamasi wanda aka fi sani da sule ra'ayi ni ina bulari ta yamma maganar yan majalisa ma kan wannan ai wato cin fuska suke wa su cin fuska ne da rena musu wayo da ma nuna musu tabbacin ba su abin da suke ba wallahi ta bakin 'yan jihar gombe kenan kan hukuncin da 'yan majalisar dokokin jihar suka amincewa gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo da ya amince da yin tazarce a zaben shekara ta biyu da 2015 idan allah ya kai mu abdulhab muhammad murya amurka daga Gombe a Najeriya. To, ko mai dokokin tsarin mulkin Najeriya suka tanadar game da tsaida ɗan takara? Shin ko 'yan majalisar dokokin jihar Gombe suna kan hanya? Shin ko suna da hurumin ɗaukan wannan mataki da suka ɗauka? Ga dai masanin dokoki da tsarin shari'a barista Muhammad B. Tukur daga jihar Kaduna zai amsa mana waɗannan tambayoyi. To ina gani wannan dai eh, ra'ayinsu ne kawai suka yi ba wai wani abu wanda yake ya kasance bisa tsarin doka ba don shi tsarin doka bai ba 'yan majalisar jiha hurumin su ce ga wanda zai takara ko ga wanda ba zai takara ba wannan ba hurumin su bane hurumi ne na hukumar zaɓe don haka wannan ne sun faɗi ra'ayin su ne kawai kamar yadda kowane ɗan najeriya yake da ra'ayin faɗan abin da yake son ya faɗa. ba da wani madafa a tsarin doka abun da suka yi dai sun yi abu ne wanda eh, eh, ra'ayinsu ne kawai suka yi kuma irin waɗannan abubuwa duk eh, yana nunawa yadda tsarin dimokuraɗiyya a najeriya ya kasance wani tsari ne na bambaɗanci da son fada haka wanda bayi bisa tsarin doka abu ne wanda kawai ya kasance wanda yanzu ya koma tsari ne na bambadanci da son kai da kuma son rai kawai mutane suna yin abubuwa wanda ba abun da aka ɗauke su su yi ba ba a zaɓe su don su yi wa'annan abubuwa ba sun dai shiga wani abu ne wanda baya kan tsarin abun da aka sa su su yi. A cikin rahoton da wakilinmu ya aiko mana daga jihar Gombe akan wannan batu ya yi wa kakakin majalisar dokokin jihar tambaya cewa baya ganin wannan magana za ta iya sa wasu su je kotu sai kakakin ya ce bismillah. Wane bayani za ka yi mana akan wannan matsayi na kakakin majalisar dokokin jihar Gombe? To, wannan dai abu inda ya ce hakan nan well suna wanda yake so zai iya tafiya kotu don a nemi fasara shin suna da hurumin yin hakan nan a tsarin mulkin najeriya don ai ba su suka kanfa kansu ba tsarin mulki ne tsarin mulki na ƙasa ne ya kafa su don haka suna da hurumin yin abin da suka ce za su yi a tsarin mulki ko kuma bisa ga dokon eh, hukumar zaɓe ta ƙasa in ba su da shi ai wannan su ma sun sani abu ne wanda suka yi na ra'ayinsu ne kawai ba wai wani abu bane yanda yake kan tsari ba sai mutum ma ya tafi kotun neman fassaran wa'annan abubuwa ba ai an tanadi dokokin da ita majalisar jiha za ta yi in kuma sun haɗu sun yi gungu suka ce ga ra'ayinmu ga abin da muke son yi to wannan kuma ra'ayinsu ne ya rage wa masu eh, zaɓe da kuma lokacin da za a yi primary elections ko wanda za a tsaya takarar fidda gwani wanda za a tsayar to wa'annan abubuwa ne ya shafi wa'annan tsarin mulkin tsarin mulkin jam'iyyar su na pdp da tsarin mulkin ƙasa amma ba wai majalisar jiha za ta ce a'a ga wanda muke so mun dora shi ba a wannan ra'ayi ne kawai wanda bai da ma dafa a doka yawa to barista yaya tsarin da ɗan takara yake a dokokin najeriya jam'iyya ce za ta gabatar da ɗan takara wanda zai cika ƙa'idojin da hukumar zaɓe ta tanadar. To ita jam'iyya idan ta fi da ɗan takaranta sai ta gabatarwa hukumar zaɓe. In ta gabatarwa hukumar zaɓe akwai forms inda za a bashi ya cika kamin a yarda masa a ce to ga wani shine ɗan takararmu. to idan an bashi wa'annan abubuwa ga wani dan takarar mu to nan ne za a tabbatar to ga wanda ya kamata ya tsaya zaɓe amma ba wai majalisar jiha ba za ta ce ga wanda mu muka tsaida ko kuma a'a wani abu haka daban a'a jam'iya ne tukunna kuma lokacin yadda hukumar zaɓe ta faɗa shekarun jiya bai yi ba na yin waɗannan abubuwa ya kamata eh, shugabanninmu su sani akan cewa an zaɓe su ne su yi wa al'umma aiki ba wai bambaɗanci da fadanci da suke eh, na gaba ba. Daga jihar Adamawa kuma Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa wata sabuwa ta kunno kai. Jam'iyyar PDP reshen jihar ta bankaɗo wani shirin neman dakatar da gwamnan jihar daga uwar jam'iyyar. jam'iyyar pdp a jihar adama ta ce ta bankaɗo wani yunkuri na korar gwamnan jihar murtalin yako matakin da shugabannin jam'iyyar a jihar suka ce ba za su kyale ba a wajen wani taron manema labarai sakataren jam'iyyar bangaren kugama mr pipi elisha ya ce muddin da jam'iyyar ba ta yi taka tsantsan ba to labudda tana iya rasa wasu jihohinta kafin zaben shekara ta dubu da goma sha biyar. abin takaici ne ni ina sakataren jam'iyya kuma kullum muna cewa muna ladabi da biyayya ga uwar jam'iyya a kwanan baya an ce an dakatar da gwamna ameci shi na rivers aka sake na biyu aka ce ah, ah, wamako an ce an dakatar da shi za a ce ma shi ma adamawa to shin in sun kori gwamnonin gaba daya kan wa ya saura a jam'iyyar pdp ai jam'iyyar ta jama'a ce a bisa abin da yake faruwa ina cewa ya kamata shugabanci na jam'iyya a tarayya su duba fa abin da ke tafiya pdp ba mai kyau bane yau sokoto gobe rivers gata a ce maka jigawa nan za a ce maka kano to sai da yayin da shugabannin jam'iyyar ke wannan batu shi ko gwamnan jihar adama mutalan yako wanda koge zo bai nuna ba ya ce suna nan daram da ameci a matsayin shugaban kungiyar su Me taki ake yi ko ma amici an yi zaɓe ya ci akwai abin da ya saura kuma mamaci zai kira in ya kira eh, meeting da mu lahallara wajen Me so ya je wanda ba Ba dole ba da ai ma gwamnati ya kuke kallon gwamna jan gwamna amici gwamna david jam? wai bangaren gwamna memba ne shi gwamna ne in yana so ya zo meeting mutum ya zo mitin ba son zuwa mitin ba dole ba ne ya sauka lafiya. To kowane martani gwamnan zai mai da game da ficewar gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya guda daga kungiyar gwamnanin Arewa. Na ma ya fushi ne eh, in Allah Ubangiji ya da shi ma san abin da ya faru an yi shi tsakani da Allah kuma abin da aka ce eh, rizal nashi abu ne wanda aka yi a gaban kowa. ga kyamara kuma saboda hakan nan ba batun cewa baya wajen ba batun cewa kai dai zuciyarsa ya ɓaci ba su abin da sa zuciyarsa ya ɓaci ba nina gani ya kamata yana cikin wannan da suke cikin farin ciki wannan abin ya yi kama haka. da alamun dai kalaman gwamnan jihar bauchi bai wa sai an jihar su daɗi ba malam yakubu musa shine shugaban kungiyar al'umman bauchi mazauna jihar adama da taraba. mutanen bauchi suka ɗauke suka masu tura suka sashi ampp aka zaɓe shi sannan ya zo bijire musu ya koma ya koma pdp wannan ba cin amana ba ka ci amanan mutane miliyoyi ma ballanta na eh, na jan wai na wani jan ko shaidani ne tunda abin nan in yana so ya zagi jan ya zagi jan ba ya zo yana mana wani kame masu sharhi da fashin baki dai na gani wannan dabarwa a mazan yar manuniya ga zaben shekara ta 2015 wanda kuma lokaci ne ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa a gaskiya wannan abubuwa da ke faruwa tsakanin gwamnonin Najeriya abin turne wannan rashin yadda na tsakanin gwamnoni 36 so shine manuniyar da zai nuna ma lallai cewa ba adalci ake ba a kasar nan mm, gaskiya abun takaici ne a ce mutane 36 wanda kuma shugabanni ne kowanne a jiharsa a ce amma wa'annan mutane sun zo sun zauna sun kasa shawo kan ah, zaben da suka yi ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a nigeria. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau zai mai da hankali akan wani shirin musamman mai suna ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar wanda aka ƙirƙiro da nihin yaƙi da yunwa da matsalar ƙaramcin cimaka a jamhuriyar Nijar. Ƙasar da kamar yadda masana da masu nazarin al'amuran rayuwa na yau da kullum. suka tabbatar da cewa tana fama da barazanar yunwa da karamcin abinci bayan shekaru uku uku. Wakilinmu na birnin Yamai Abdullahi Mamman Ahmadu ya shiga hukumar da aka ɗora ma nauyin tahiyar da wannan shiri mai suna 3N kuma ya tattauna da wakilin wata babbar ƙungiyar manoma da makiyaya ta ƙasar jamhuriyar Nijar. Amma da harko Abdullahi Mamman Ahmadu ya fara ne da tattaunawa da babban kwamishinan hukumar. wanda ya fara da bayyana mana kan shi kamar haka. Uh, ni ne Amadu Alauri Jalo, uh, eh, komisar mai kula da 3N, program ɗin eh, shugaban ƙasa ɗan Nijar suke da ɗan Nijar. Ka tambayi ni ina muke a yau bisa kan uh, program wannan na 3N. Yanzu dai mu shekara biyu ana aiki bisa kan program 3N. Kuma alhamdulillah duk waɗanda suke cikin ƙasar niger sun gani in a wajen samun ruwa aiki alhamdulillah an gani bara da bana yanda aka samu cimaka a cikin aikin noman rani an ga abin da aka samu shi yasa ko eh, bara wancan da mana bai kyau ba alhamdulillah da aikin noman rani an samu an kori yiwa kuma bana kuma an samu damana mai kyau amma bai hana ba mutane sun yi aikin Eh, rani bancin wannan in an ɗauki kiwo wurare da yawa an yi eh, riyoji da zai sa eh, a yi kiwo yadda ya kamata akwai wurare da yawa inda aka ba mata waɗanda suke da ƙaramin hali aka ba su akuya ko tumaki don su ƙaru su kiwo su samu jihari su aiki in an ɗauki wajen aikin ƙara hamada kun gani duk inda eh, akwai duk inda eh, eh, duk cikin karkarun nan an tara mutane su yi aiki ƙara hamada kuma shayiya duka ana biya su ana ba su abun da suke iya kamar kuɗi kaɗan su samu su sai abinci na kansu yawa ran kai daɗe wani abin da aka yi la'akari da shi shine wannan tsari da yake ba shi bane karo na farko a Nijar amma a cikin wannan tafiya ta jamhuriya ta bakwai wannan tsari shine na farko kuma shugaban kasa da ma gwamnatin jamhuriya ta bakwai na ikirari ko bugun gaba da shi wannan tsari da wannan hukuma ta kuta shin kamar kudade kimanin nawa ne ya cancanta a zuba ko kuma kuke fatar samu ko kuma ake zubawa domin kaucewa barazanar yunwa da kuma karamci abinci a jamhuriyar Nijar. Um, kasan tsarin da aka tsara ba na yau ba ma na gobe ba ne tsari da muka sa ya zama kullum amma abun mun ce to tsakanin shekara biyar abun da za a kashe a wajen miliyar dubu na sefa da sa a sa cikin wannan aiki kuma wannan alhamdulillah duk inda muka je muka yi zancen mutane sun ke za su kama muna kenan sannu-sannu inda an duba kamar yadda eh, masu hannu da shuni alkawarin da suka ɗauka za mu ci alhamdulillah wannan miliyar dubu za mu same su don sannu sandu lokacin da muka yi proje muka kai wajen su sai su ba kuɗin da ya kamata a yi aiki don ana cikin shi har zuwa yanzu da shekara biyar eh, yawa ranka ya daɗe wannan tsari ya zo daidai lokacin da ake cewa yanzu haka za a fuskanci wata barazana watakila ta karamcin abinci ko kuma wata barazana ta rashin wadatattan cimaka a wannan shekara ta bana baya ga ganin irin abubuwan da suka afku a shekarun da suka gabata musamman ma tun lokacin da aka kafa wannan hukuma yau kusan shekara biyu kenan shin eh, ana iya cewa kenan komi ya riga ya kankama babu wani matsala kenan kan batun karamcin abinci hukumar taku ta ta n ko kuma dan nijar ci da dan nijar ta shirya kenan yauwa ai eh, mahwarin aikin kenan ga na gaya maka kuma nake ba abu ne da ake matsalar abinci ba abu ne da ake iya a samu kanshi shekara biyu uku abu ne bisa kan shekaru goma zuwa gaba sannu-sannu ne sannu-sannu har hankulan mutane su koma wajen su sani damana ne eh, rani ne ya kamata a yi aiki aikin noma to radda duk asan mutane sun wannan ya shiga sun samu kayan aiki suna aiki damana suna aiki rani rannan za mu ci alhamdulillah ba mu hama da yiwa kuma kenan abu ne sannu sannu ne masu iya magana kuwa sun ce sannu sannu kwana nesa Mun ɗaga aya a nan sai rana ya ta yau da izinin Allah Ahmadu alawuri Jallo ya amsa tambayar da Abdullahi Mamman Ahmadu ya yi mishi game da ko wannan shiri na turwa N ya haɗa har da makiyaya. yanzu a madadin wakilin sashen hausa a birnin yamai abdullahi mamma amadu da babban kwamishinan hukumar truwa n ta yaƙi da yunwa da karamcin timaka a ƙasar jamhuriyar niger amadu lauri jallo da wadda ta haɗa mana sauti julius gresham ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a saurari ra'ayin da masu sauraronmu suka aiko mana. Malam Sare Sa'idu Daura ya yi da wasu da ke cewa game da matakin da hukumar zaben Najeriya ta ɗauka na yin barazanar hukunta mai liƙa fasta ta 'yan takara ba tare da lokacin kamfen ya yi ba, to wannan a sake dubawa. Wannan ba komai bane illa zagon ƙasa ga jam'iyyun adawa da APC. ganin yadda jam'iyyar ke ƙara karbuwa sassa daban-daban na najeriya a yayin da jam'iyyar pdp ke ƙara karyewa a najeriya sakamakon yawan zaluncinta da muguwar aniyarta wanda dama 'yan magana sun faɗi cewa shi dai sharri kare ne mai shi yake bi sai kuma sigar ta fito daga wajen malam aliyu usman taka lafiya birnin kebbi najeriya da ke cewa don allah murya amurka ku bani dama na yi kira ga 'yan majalisu da ke wakiltar mu a majalisun najeriya musamman ma sanata a ciku gudu da sani umar kalgo da su sani fa cewa kin samar mana na'urar daidaita karfin wutar lantarki a unguwanninmu da ka lafiya da ke cikin garin birnin kyabi hakan fa ba zai haifar muku da tsamin ido ba don allah ya kai mu shekara ta rubi da sha biyar muna raye domin kuna ji kuna gani za mu karkata ƙuri'unmu ga ɗan takara da muke ganin zai matuƙar ƙoƙarin ganin an kawo da dukkan matsaloli da ke damuwa mu a unguwannin namu. sai kuma halin gwiwa wasiƙu da suka fito daga wajen malam sale mai gyaran surda a taraba da kasimu aliyu na matasan asada a jihar sokoto da ke cewa allah sarki keta rukunan salon mulkin nukulaɗiyya a najeriya ba wani abin a zuwa gani ba da domin an ji daga bakin sakataren yada labarai na jam'iyyar pdp chief olisa metu yana cewa wai shugaba jonathan wai ya riga ya cikawa talakawan najeriya yi alkawarin da ya dauka a lokacin da yake yakin neman sa wai duk da matsalar rashin tsaro da najeriya ke ciki hakan bai hana shugaba jonathan gudanar da ayyukan more rayuwar jama'a ba yanzu ga ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. Firaministan Turkiyya ya ce zanga-zangar da aka yi kwanan nan a ƙasar wata kafar ungulu ce kawai da aka shirya wa gwamnatin ƙasar. Recep Tayyip Erdogan ya faɗi yau talata cewa an shirya zanga-zangar ce da niyyar yin lahani ga mutunci da kuma tattalin arzikin Turkiyya. Wani babban mai shiga tsakani ya ce bisa manufa gwamnatin Mali da 'yan awaren ƙabilar Azbunawa sun amince da wata yarjejeniyar da ta tanaji gudanar da zaɓe a watan gobe. kuma sojoji su koma birnin Kidal da ke ƙarƙashin ikon 'yan aware. Tsohon shugaban Afirka ta kudu Nelson Mandela yau ya kai kwanaki hudu kenan a wani asibitin Pretoria inda ake masa jinyar wani ciwon huhu da kan dame shi akai-akai. Ba a ji halin da yake ciki ba daga bakin hukuma a yau dinnan talata. Ƙasar China ta sake samun wani gagarumin ci gaba a yunƙurinta na gina tashar sararin samanta bayan da ta ƙaddamar da tashar sararin samanta mafi tsawo mai ɗauke da mutane kumban shansu 10 wato maɗaukakin kumbo ya cilla sama a yau talata daga wata maɗanar da ke can hamadar gobi ta ƙasar china a idon shugaban china xi jinping da sauran manyan mutane Wasu bamabamai biyu sun tashi yau daura da wani caji ofishin 'yan sanda a tsakiyar Damascus babban birnin Siriya suka halaka mutane akalla goma sha hudu. Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya guda mana ku sake jin mu da wasu shirye-shirye kuma lokacin da za mu so jin ra'ayoyinku a kan ko a ganin ku majalisun dokokin jihohi suna da horumin cewa gwamna ya zarce kayan mai sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji goje birnin kebbi dangane da rasuwar ɗanshi alhaji cika goje wanda 'yan bindiga suka harbe shekaran jiya da sahe yana kan hanyar shi ta zuwa masallaci domin ya yi sallah asuba allah ya ji ɗanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi. yanzu a madadin ibrahim ka garba da jude leathers gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyan mu mr al santos ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai an jima da daddare idan allah ubangiji ya gwada mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.